Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da kasancewa da Malala TV. Insha Allah bidiyon mu ne za muku jawabi ne akan yadda za ku je ku KYC phase 2 na Avive token ɗinku. Ku biyo ni. Da fari za ku shiga cikin wallet ɗinku da kuke mayin na Avive kamar haka. Da kun shiga shikenan nan za ku ga ga inda rubutu yake ko kuma tallace-tallace ko kuma update nasu kenan suke sakawa nan akwai wanda ke wani abab kyc phase 1 abab sai kuma okx listing sai wannan abab kyc phase 2 din to da ya zo kan wannan abab kyc phase 2 din sai ku click akan shi kamar haka da kun yi click akan shi kamar haka zai bude muku wannan page da ya bude muku wannan feji gashi kamar yadda kuke gani sun ce abab kyc phase 2 abab will be listed on okx KYC Festool na ababa za a ah, list din abab a ah, OKX gashi trading starts December 19 2023 around 10 am da za a so material din shi ne a 19 ga wata ma'ana yau muna 16 ga wata kun ga bai sauran kwana uku ba kenan a yayin da nake gudanar da wannan bidiyo to za a yi trading din shi 19 ga wata 2023 da misalin karfe 9 na safe mu kuma nan ƙara wani awa zai zama kimanin karfe 11 na safe kenan sannan aka ce me only people who fast KYC phase 1 and 2 are eligible for the above token claim ma'ana waɗanda suka yi fasting ma'ana suka wuce KYC na ɗaya na biyu su suka cancanci a claiming na shi wannan above token ɗin saboda haka idan baka yi KYC na ɗaya ba ka duba cikin bidiyoyinmu na bana akwai bidiyon da na yi yadda ake yin a KYC na farko idan kuma ka yi to yanzu sai ka mai da hankali ka saurari shi wannan a KYC face 2 din wannan wanda nake saboda haka da ya kawo ku wannan feji sai ka click akan wannan share to apply akwai click akan share to apply ma'ana za ku yi share ne a Twitter domin ku yi apply to ya danganta wani in yana wannan share to apply din zai kai shi Twitter ne yayi posting din abin da suka bashi su za su bashi bayanan da zai posting a Twitter sannan sai ya dawo wani kuma da ya na share to apply ba za su kai shi twitter din ba kawai za su kai shi page na gaba yanzu kamar ne da ya danna wannan share to apply din to kawai suka kawo wannan page na gaba kamar da kuke gani ba su kai twitter din ba kawai page gaba suka kai ne saboda haka wasu ba dama na je na yi share din ba kenan kawai sun tsallake sun kawo wannan page na gaba to saboda haka in suka baka dama ka yi twitter ka yi share to babu matsala sai ka je ka yi share da ka je ka yi post din sai kuma ka dawo za su nuna maka wannan page su nuna maka wannan page nan bayanai ne akan yadda abin zai kasance a wanda kuke gani nan ga waɗanda suka yi minti na NFT nasu tun farko tun a Trust Wallet kenan ko kuma Metamax to wannan shine sai ka ce me input your Arbitrum one wallet address for token claim ka saka me wallet address na Arbitrum one ɗinka gashi wannan hanya guda biyu kenan shine yadda za a tura maka wannan shi wannan abin da kake mayan na abai na farko shine zaka saka wallet address na arbitrum na biyu kuma gashi a shine za a yi amfani da UID naka na OKX saboda haka nan kun ga ga zaɓi nan sun bayar ga ga zaɓi nan sun bayar ta me kake so ka yi receiving ɗin wannan airdrop ɗin idan me OKX ID ne kana so a tura maka OKX kenan sai ka bar shi a nan wajen nan haka suka bar shi in kuma kana so a tura maka ta wallet address ne misali ni wannan wallet ɗin ta, wasu tun lokacin da na yi na avar token avar nft suka suka suka yi preserving ɗinta suka adana ta yanzu ba ni na saka wannan ba sannan kuma koda kana so idan kuma kana so a tura maka ta ita wallet din to sai ka zaba sai ka dauke shi daga nan wannan OKX URL din sai ka click akan wannan wallet din to saboda haka in suka tashi tura za su tura maka a wallet ne ya danganta a arbitrum address ka ɗauko daga trust wallet ne ko kuma daga metamax ne ko kuma wata decentralized exchange wanda ka ɗauko ka saka to sai ka mere shi kan wannan wallet din saboda haka nan za a tura maka idan kuma kana so a tura maka a wannan OKX din kawai sai ka bar shi a wannan shikenan to da kayi kasa gashi nan kasa rubutun za ku gani gashi A nuna mai. snapshot snapshot ma'ana ranar da za su ɗauki hoto na kowace wallet ma'ana kowane account da ake mani na wannan abab din to rana da za su ɗauki hoto su gani cewa shin ka yi wannan KYC one and 2 din shine ka cancanta da su iya tura maka wannan coins ɗin naka na abab ko ko baka yi ba to ranar 17 ga wata da misalin karfe goma na turai UTC european time center Shi ne mai za su yi snapshot za su ɗauki hoton kowane account su gani to mun ga gobe kenan yau muna sha shi da gwasa sun nake muku wannan bidiyon saboda haka ka duk wanda ya gani sai ya hanzarta ya yi nashi wannan KYC din abu ne mai sauƙi cikin 'yan mintuna wannan kawai duk jawabin da nake domin ku fahimta ne yadda ya kamata gobe kenan sha bakwai ga wata da misalin karfe goma za su ɗauki hoton kowane account su tabbatar cewa shin ka yi KYC wani an tu ko ba yi ba idan ba yi ba to suka ce don't worry if you miss the first round kada ka damu idan ka yi missing din round 1 ma'ana wannan round 1 ne ko da ka yi missing you can still submit KYC phase 1 and 2 for second round of token claims ko da ka yi missing din wannan in dai har zuwa sanda za su ɗauki wannan hoton baka riga ka yi KYC ba to ka yi missing din wannan dama da za ka yi claiming saboda haka za su ƙara baka dama nan gaba za ka yi KYC 1 da 2 domin kai claiming na shi wannan above token din to saboda haka sai kai click akan wannan apply din da kai click akan wannan apply din kawai zai kawo ka wannan page kamar haka gashi nan zai nuna maka gashi gashi nan zai nuna maka me KYC phase 2 application submitted ma'ana an yi submitted din KYC phase 2 nan gashi duk wasu ƙarin jawabi ne akan abin za ku iya karantawa nan suka ce share twitter ba dole sai ka yi sharing ba shikenan kwata kwata har ka riga ka gama na fata wannan bidiyo ya gatar da ku na fata za ku share da like wannan bidiyo domin a jama'a su hanzarta su ma su je su yi domin kar wannan dama ta claiming na abab a karo na farko ko round 1 ya wuce su na gode assalamu alaikum